wannan shafi namu na facebook za mu rinka sakar abubuwa a ciki sannan za ku iya tura saƙonku da abubuwa wanda za ku yi mana tambayoyi da sauransu haka da fatan za ku bi wannan shafi namu na arahus production limited mun gode sannan kuma muna da shafin mu eh, na youtube wanda kun riga kun san shi daman shine wannan shine mu. kuma duk wanda ke da bukatar ya bibiye mu zai iya danna subscribe sannan ya danna wannan kararwar, ita za ta san da shi duk lokacin da muka ɗora abu shi ma mun gode sosai yawwa sai kuma manhajar mu da take play store wacce ita ma za ku yi sacin alhud film production limited domin sako da ita ita ma za mu rinka sassaka muku abubuwa da yawa wanda ya danganci fina-finai waƙoƙi da dai sauransu ita ma ga ita ce wannan manhajar mu wacce za ku shiga play store ku yi downloading ɗinta ita ma godiya sannan kuma akwai saƙonni da yawa wanda muka karɓa wanda ya kamata a ce masu kallo sun san muna tare da su mun karɓi saƙonni gaskiya sosai wanda mun yi munna ba za mu iya musulta yanayin yadda mutane suka ba da suka yanayin mutane yadda mutane suka jin daɗin wannan shiri ba muna da mutane sosai wanda suka yi mana text ko ba mu san me ma wace irin ma godiya za mu musu ba mutane da yawa ga sunan kamar wanda suka rubutu da arabic su yi haƙuri amma wanda suke gani sun sani misali kamar wannan hamisu masori malik bekti ne yake cewa hamisu na razina na ci yayi nima na fi bugun zuciyar masoya na gode sannan akwai jaruma da jarumi wani shi wani ne da yake wannan rubutun ban jaruma da jarumi ba su yi wato ba matsala ina ganin nan gaba insha Allah za su yi maka don dai baka like yau sannan akwai wani kuma Jafaru Zakari shi kuma yake cewa masha Allah to alhamdulillah mun gode sai kuma Abdullahi Ya yace soyayya gaskiya ce Allah shi tabbatar da ingancinta ingantacciya sore alhamdulillah mun gode kai ma mun baka like sannan kuma zakari kaila ya ce barkanku da asuba mun gode malam zakari sannan isa umar yake cewa gaskiya wannan bidiyon ya burge ni sosai to alhamdulillah mun gode kai ma ga wani kuma wannan dai tsokarin mu kai na san cewa nan gaba in ka ga wannan bidiyo watakila ka ƙara yi mana comment ake cewa abin da ya fi burge ni a wannan episode din to za ka su kuma masu kallo suna tare da kai sai kuma sufiyana hamisu yake cewa jinjina mara iyaka da fatan za ku dan ƙara mana tsayin wannan shiri a kowane episode muna da ƙoƙarin haka to amma wannan dai za mu baka amsa insha Allah nan gaba in za mu yi wani bidiyon sai kuma eh, wannan ba Allah Muhammad Sale yake cewa shi aka fara wannan fim din to wannan fim din dai an fara shi wancan satin muka fara saka shi ba wannan wanda muke ciki ba yau muna ashirin ga wata na ya haƙuri don san watan ne yakan dan wannan dina muna julai ashirin ga wata to a julai muka fara shi a wancan satin ba wannan satin da muke ciki ba kenan sai kuma muhammad eh, sorry muhammad sale na rubuta na karɓi sabonka sai ibrahim abdullahi yake cewa ibrahim abdullahi so ke cewa allah ya ƙara basira da alfarma allah ya ƙara basira da da allah mu ne da allah mu ok ya haƙuri wannan ban gaba gane rubutun naka ba amma dai na karanta kaɗan daga sakon sai kuma wannan yake cewa godiya ta musamman a gare ku mun gode Allah ya ƙara basira mun gode sosai kai ma ban faɗi sunanka ba sorry mace ce ba Ati Idris sai kuma wannan sunan naka da ya haƙuri ba zai karanta ba ya ce masha Allah Allah ya ƙara basira wallahi wannan fim na dai na daɗe ban kalli fim mai daɗin wannan ba kai ma mun gode insha Allah kuma Allah ya sa ya ƙara ma daɗi nan gaba sai wannan kuma beautiful girl take cewa masha Allah Allah ya taimaka amin sai lukman musa nice recommendation sai abdul rahim um, babarito yake cewa bugun zuciya all the way to mun gode sai kuma soja soja yake cewa allah ya ƙara ɗaukaka yawa sai mustapha ashiru ke cewa wannan ban gane wannan spelling din naka ba ibrahim ne ko mene ban gane ba kamar zaman ne ban dai gane ba mustapha ashiru dan yi hakuri sai murya abdullahi kiswa idan na mari darakto din nan ko daga kano sai ya kai lagos ya iya karya da yawa daga mafarki sai a tashi a tashi da zobe to kin san da yadda fim yake maryam wannan dai amsa nan tambayi darakto na kirawo shi in kin buga mishi marin kafin ya je can sai ya sori ya baki amsa sai rabi ali ke cewa masha allah bilkisu adamu ke cewa muna godiya allah ya kara basira sai kuma ga wata nan ta dan turo lallop ɗinta da hannu da a ce fito a fili kika mai bida tun an ɗebe ki zance ko bara in shiru sai wannan kuma eh, queen hajara hamisa hajara ko ita kuma ta turo abu dai da alamun dai gaskiya shirin nan ya birge ki sosai na ga alama sai kuma ismail mun gode allah ya biya ku allah ya ƙara basira to mun gode so wannan kuma yake muhammad kamis alamin masha allah a gaskiya kun nishadantar da mu sannan musamman eh, wannan kaɗan ya haƙuri kwanakin nan mai zai hana ku buɗe mana group na whatsapp domin shawarwari to wannan ne na san me kake son ka ce kana buƙatar group na whatsapp wanda kuma already mun riga mun bude shi yana nan za mu ga yadda za mu sanar da mutane yadda za su za su haɗu akan wannan whatsapp sai kuma kabiru ɗan tahir yake cewa allah ya taimaka zayyanu rufa'i yake cewa yaya sadiq zan ci biskit to sadiq dai za mu sanar da shi in zai yi sai a kama kai ma dan taɓa sai kuma aa ɗan mai yaƙi masha allah Allah ƙara basira shamsiya imam masha Allah ala ƙara basira kafa kumanta wannan episode na farko ne wato ana nufin um, babi na farko ko kuma in ce muku sabon shiri da muka fara saka kenan kafin mu tafi na biyu na ɗaya ne wannan mutanen da suka tuturo saƙo ne wanda ya kamata a ce kan mi na biyu a ga mun yi son kai muka fara da ainihin na farko sai kuma wannan nura lawa yake cewa masha Allah si bibi man bibi take cewa masha Allah Shamsuddin Ashir ha ha ha yayi kyau ai abu ne ma dadi kenan gashi dan Hajiya Shahwa Jaruma gaskiya kina bibiyan mu ma mun ji dadi sosai da sosai duk lokacin da musu ke saki fina finan mu kikan turo mana comment mun ji dadi sosai sai na zifi sunusi masha Allah sai DCR TV masha Allah mun gode kai ma si Saratu Saratu salam ga wani kuma Muhammad eh, Isa to Muhammad Isa to ɗinka biyu ta ka turo ina ganin daɗin nema yawa ka turo har guda biyu sai Hussein M Hassan very interested mun gode kai ma a biya yi kenan inda kada ana Hausan ma ta ki ta fito ana very interested to a biya yi kenan sai Isa Alhassan Isa masha Allah Abdullahi bin Nijar Abdullah Abdullah bin Nijar Abdullah kai ma mun gode masha Allah mun san cewa abiyayi sai kuma ma'azu d4 yake cewa muna godiya da wannan fim allah ya taimaka yauwa muna godiya mu ma da wannan kallon fim da kuke yi yauwa sai kuma wannan muhammad misbahu ban ce fim bai yi ba amma mai karya dan aljanna yauwa so akwai wani malam shi ma da yake cewa haka mace ke tashi bacci duka fuskar da makeup kwalliya bai dace ba ya kamata ku gyara to magana ta Allah kai ka kasancewar duk wata mace wacce ta kai mace ya kamata a ce tana kwalliya kafin ta kwanta kai burama in gaya maka akwai mata da yawa wanda su sai ma za su kwanta suke kwalliyar kwalliya inda kin cika mai tsafta da daddare yawanci za ga sun yi wankan su sun yi kwalliya mata suna yin wannan sosai da sosai yawwa sai kuma wannan shi ma srm togo ya hadda wani naushi kake da fatan ne ba kuwa kusa da kai dan na sai ka hada da shi ma zan mu ma mun gode ina zero tv bugun zuciyar masoya ya yi kyau sosai gaskiya ku ci gaba da karo karo mana to mun gode malam naziru tv sai kuma salmat tahir ita kuma take cewa muna godiya sosai tashar alhus da fatan allah ya kara basira yaushe za mu iya samun ci gaban shiri to dai na wancan satin ne na sanya kin samu na biyunsa sakonni fa suna da yawa wanda ga da yawa wanda mun ce za mu karanta gaskiya ba mu musamman lokacin da za mu gama ba amma da Allah duk wanda suka tuturo mana sakonnin nan su yi hakuri wanda mu samu karantawa ba saboda yanayin lokaci muna son mu dan takaita abun kuma insha Allah za mu rinka dauka a hankali a hankali a hankali muna karanta wanda suka samu wanda ko mun karanta su Allah su yi hakuri za mu yi insha Allah sannan kuma za mu rinka duddubo mutane wanda suke da bukata kamar misali mun dan yi kuskure a ciki wanda suka dan yi magana in muna ganin magana wanda ya kamata mu ba su amsa za mu bayar insha Allah sannan kuma ka kumanta duk sakonnin da kuke turo mana muna gani me bi kuna ganin muna laki muna gani muna karantawa kuma mun san kuna tare da mu ku dan yinka hakuri sannan akwai wani korafi wanda ake mana da can mun so mu sanar da shi amma tun da mun samu dama yanzu da za mu magana za mu sanar muku cewa akwai fina-finan mu na da wanda za ku rinka jin su ba murya to alhamdulillah yanzu duk wani sabon shiri da za ku ga mun dora akwai mun akwai murya a ciki in Allah ya da yawanci fina-finan baya ne muke dan samu matsala amma muna kokarin gyaggyara duka wannan sakonni ne ga sanan dai mun ba mu sanya za mu karanta wannan sakonni ba saboda mun ce za mu karanta wasu ba za ma su iya jurewa jin yanayin sakonnin ba amma dai ga suna suna da yawa wanda duk a cikin sakonnin da kuke gani ba mu ji wani ya kushe wannan shiri namu ba babu wanda ya kushe shi gashi nan kacce kacce sakonni ne ban wasan ya zamu yi da wannan sakonni ba kuma mun gode muku sosai da sosai da fatan za ku ci gaba da kallon wannan tasha sannan muna mai sanar da mutane wanda misali za su kalla su tafi wanda ba su subscribing ba wannan subscribing din da kuke ganin shine zai ba mutum damar da mun saki fim da mun saki fim mutum zai gani kuma wannan fim a lokacin da muke sakan shi muna sakan shi ne ranar juma'a da karfe 8 na dare eh sannan a wannan lokacin da muke sakan fim muna fa tare da ku muna gani muna ganin comment ɗinku muna ganin mutanen da suke kallo kowane lokaci idan ka turo da misali wani abu wanda yake misali kana mana magana ne misali kana bukatar wani amsa ko wani abu ko na munna ko idan muna gani kuma ta nan zamu yi iya yin reply a wannan lokacin da kuke gani da masu zauna su rinka jiran fim din har ya fara da wanda suke turo mana sako gaskiya muna jin daɗi sosai da sosai muna jin daɗi sosai kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta Alfus TV sannan kuma mutane wanda suka kuma su ma mun gode wanda ba su ji da Allah su mana hakuri watarin za su su ma nan gaba yau wannan sabon tsari ne wanda muka yi saboda masoya masu kallon shirye-shiryen mu su rinka jin daɗi kuma su san cewar ana tare da su ba wai ba ma tare da su ba mun gode sosai da sosai